دونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم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 ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan masallaci na tudun wada ƴan lilo a cikin wannan babban birni na kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azinmu na yau shi ma muna masa take da ribar kafa domin makasudin da ya sa muka shigo garin kaduna a nan jihar kaduna a wannan karo shine halartar rufe bita ta nisa'u sunna wacce aka gabatar a wannan jiha wacce za a rufe gobe idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu kuma suka buƙaci shugaban ƙungiya na ƙasa da kansa da ya samu zuwa domin ya halarci rufe wannan bita hausawa suka ce ɗaki ba zai tafi bai bara gaya mu kuma muka rufa wa shugaba baya bisa wannan aka yi amfani da wannan dama aka ce a sanya wannan lacca wacce za a gabatar da ita a daidai wannan lokaci to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka amin ƙungiyar izala ta ɗauki shekaru ba tare da ƙirƙiro wannan ɓangare da mata ba dalili kuwa lokacin da ƙungiyar aka kafa ta akwai ƙarancin maluma a ƙasar ma baki dai ba ƙungiyar kawai ba balle a cikin mata wannan ya sa larura ta tilasta dukkan wa'azuzzuka da karantarwa maza ne suke gabatarwa mata ba ya ɗauki ba daɗi da bai da bai da ‘yan bida ba akan buɗe makarantun mata suka ce mun zo da sabon addini ya za a tara mata a ce wani ƙato ya je karantar da su muka ce to ya kuke so a yi yanzu dai matan ba su yi karatun ba mazan ne suka yi kenan ɗayan biyu ko dai mu basu su ta zama da jahilci ko kuma mu yadda a babin larura mazan su karantar da su yayin da suka zama malamai kuma sai su ci gaba da karantar da junansu yan bidiya suka ce ba su fahimci wannan karatun ba muka ce musu ba haka karatun yake ba karantar da mata ƙur'ani mai girma ce dole sai an ilmantar da su saboda Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an nasu wal hidara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله مدوكي سركي ya ce ya kora da suka imani ko kuma wa ahlikum nara ku tsare kawunanku sannan ku tsare iyalanku daga wata irin wuta wacce Kudu hannasu wal hijara makamashinta mutane da duwatsu inji Allah maɗaukakin sarki bayan da zaka iya tsare kanka daga shiga wuta sai ka karanta addinin musulunci kuma ka yi aiki da addinin musulunci bayan da zaka iya tsare iyalanka daga shiga wuta sai ka karanta da su addinin musulunci kuma sun yi aiki da addinin musulunci muka ce kenan wannan ayar tana nuna mana tilascin karantar da mata cikin addinin musulunci suka ce ba su gamsu ba muka ce addinin musulunci ba maza ne zalla suke yi ba maza suna yi mata ma suna yi Allah ya ce innal muslimina wal muslimati innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله إن يأمتش مسلمين ماذا سيأمتش سوا مسلمين ماتا إن يأمتش مؤمنين ماذا سيأمتش مؤمنين ماتا in ya ambaci masu takawa maza ya ambaci masu takawa mata in ya ambaci masu gaskiya maza ya ambaci masu gaskiya mata kenan da maza da mata dole su bauta wa Allah suka ce har yanzu dai su ba su gamsu ba muka ce ba fa karantarwa ba hatta wa'azi ma yadda maza ke wa'azi mata ma Allah ya ce su yi karatu su ma su zo masu wa'azi Qur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله inna Allah azizun hakim Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'mine maza da mu'mine mata ba'duhum awliya'u ba'd Allah ya ce sashin su masoyan sashi ne inji Allah madaukin sarki Allah ya ce ya amuruna bil ma'ruf da mu'mine mazan da mu'mine matan suna umarni da abin da shari'a ta san shi ta san wato matsayinsa ta amince da shi wa yanhauna anil munkar sannan da muminai mazan da muminai matan suna hani daga dukkan wani munkari to in mutai karatu baya za a yi wannan suka ce ba su gamsu ba muka ce makarantar matan nan fa wanda ya fara bude ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce mata sun ce ya rasulullah wai kai kan annabin maza ne zalla ko har da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni annabi maza ne da mata suka ce to maza sun ɗaya ilimin ka ya rasulullah mu ma ka sa mana rana da za ka rika karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka taruwa ranar kaza a wuri kaza zan zo in karantar da ku mata suka rinka taruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinka zuwa yana karantar da su muka ce wannan bai isa hujja ba suka ce san bai isa ba muka ce saboda me suka ce to ai shi annabin Allah ne in ya shiga cikin matan mutane bai yi laifi ba ku da ba annabawa ba idan kuka samu hujja kawai wani kato ya je shiga cikin matan mutane muka ce to har yanzu muna da hujja shi annabin in zai je karantarwar ba shi kadai yake zuwa ba ya kan dauki Bilal ibn Abi Rabahin tare suke zuwa idan manzon Allah ya yi wa mata wa'azi ku ba da sadaka Bilal shi yake zagayawa yana karbowa kuma shi Bilal ba annabi bane da aka zo karantar da matan kuma tare da shi aka zo suka ce ba su yadda ba muka ce kai matsalar nan mai sauki ce jahilcin nan in kayan daɗi ne a ci daɗi lafiya daga nan muka buɗe azuzuwa muka ta karantar da mata aka yi ta ba su ilimi kamin ka ankara mata sun fara samun ilimi sun fara shan karatu yar bid'a kuma aka bata da jahilci da yake da jahilci ba abin kwarai ba ne ba a daɗe ba su ma abin ya dame su dai idan kana da mata guda biyu ɗaya ta fito daga gidan sunna ta sha sunna ta ƙoshi ta sha ilimi ɗaya kuma ƙaddara ta riga fata kai ba sai an faɗa maka yare yanzu zamanka da su zai kasance ba akwai wanda matan guda biyu ɗayar sun ta farko ce ana harkar gargajiya sai kuma ya auro ta daga gidan sunna ta yi karatu amarya kina zaune a ɗakin uwar gida uwar gida na sallah ƙarshe da kika lura ƙabli ta kama ta uwar gida ba ta san ƙabli ba ta ga shiru shiru uwar gida ta danna sallama ba a yi sujada ba ta ce to wataƙila ta manta ne za ta yi ba'adi ta ga ba labarin yin ba'adi abin ya zama kari oba amarya ta ga kofar yi wa'azi ya samu ta ce yaya uwar gida ta kalle ta ce menene ce da kira sallar nan fa kabli ta kama ki ta ce kabli ta ce eh ta zumbur ta miƙe tsaye ta ce da Allah cire mu ita kamin ta cije da yan nan wa ta miƙe ta cire mata kabli kamin kabli ta cije ta ta shiga uku Idan ta ɗauka kablin wata sabuwar fara ce da ta shigo a cikin ƙasa hatsarin auren wacce bata ilimi ba Allah ka gafarta mana da Allah zan tambaye ku tsakaninku da Allah a yanzu yan izala ne kadai ke karantar da mata waɗanda ba yin izala ba suna karantarwa ko ba sa karantarwa da muka yi haƙuri muka yi ta yi ba mu daina ba yau da gobe ta nuna abin da muke yi ne daidai ko bai nuna ba wannan yasa tsawon shekarun nan ana karatu yanzu za ku sha mamaki irin karatu da mata suka yi malama Zainab yar Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano marigayi Allah ya gafarta mishi bana ta yi tafsiri a garin Kano da dama daga ciki sun bi tafsirin da ta yi yadda take fassara alkur'ani mai girma sai ka ɗauka malam ja'far ne Allah ya sake dawo mana da shi kuma ni na san ba a cikin mata ba majalisai da yawa na masu tafsiri maza ma idan suka yi irin tafsirin da ta yi sun cancanci a musu jinjina ba ma maganar mata ba kuma mata suna taruwa ana ilmantar da su da ba a ilmantar da ita ba za ta yi wannan farawa ne aka yi nan gaba in Allah ya yadda sai mun kai lokacin da duk inda ake tafsirin mata za ka samu mace ce take yin tafsirin ku kan kunan Kaduna akwai matan da na san su yau aka bude musu majalisin tafsiri za su iya tafsiri za su iya karanta alqur'ani su fassara kuma fassara ingantacciya ba fassara kame-kame ba saboda an yi me an ilmantar da su wannan ne yasa shugaban kungiya na ƙasa fadilatu sheikh imam abdullahi balalo ya ce lokaci yayi da ya kamata mata su ma a rinka jarraba su su rinka karantar da mata yan wasu wannan shi ya kawo tunanin ƙirƙiro da wannan fiffike ɗaya yadda tsuntsun zai tashi da fikafikai guda biyu na ɓangaren mata wanda aka sa mashi suna da sawun sunna Allah ka gafartawa Alhaji Tukur Isa marigayi shugaban ƙungiyar Izala na jihar Kaduna ya ce shugaba wannan tsarin da kake so ka kafa a Najeriya ina so da Allah a fara shi daga nan jihar Kaduna kuma daga nan jihar Kaduna aka fara ba zan manta ba akwai shekarar da muka yi taro za a yi wa'azi na mata mun rasa inda za mu je a rigasa sai dai masallacin idi ba inda zai ɗauka mu akwai wani masallacin juma'a da aka ce za a yi wa'azin da a masallacin mata tsakar dare suka cika masallacin sallah asuba ta gagara kamin gari ya waye kofofin masallaci sai dai wacce kwananta bai kare ba amma duk wacce kwananta ya kare Allah ya mata cikawa a wannan ranar Karshe sai fili idi aka koma daga nan aka ci gaba da buɗe rassa na wannan kungiya ta nisa'u sunna ba kungiya ce mai zaman kanta ba a ƙarƙashin kungiyar izala take shugabanni da malamai na kungiya ne suke shiryar da su su ba su guidance ne da suke gudanar da aikace aikacen da muka bude a jihar Adamawa mun ga abin da ya bamu mamaki akwai lokacin da aka samu rikici tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wasu suka ji launuka wasu suka rasa rayukansu kun sa abin da zai baku sha'awa ƙungiyar nisa'u suna suke bi asibitoci waɗanda ba su da lafiya musamman mata suke kai musu abinci a asibiti su tara kuɗi a tsakaninsu su biya musu kuɗin magani an samu wata jaririya sabon haihuwa da uwar da uban duk an kashe su su mutu da uwar da uban ƙungiyar sa'u suna suka ɗauko wannan jaririya rigima aka rinka yi tsakanin su sai an jefa ƙuri'a akan wa za ta riƙe wannan jaririya ta rene ta mun je mun yi wa'azi a masallacin dubeli wannan jaririya sai da aka kawo mana ita tare da shugaba shek Balalo muka mata addu'a yanzu yarinya har ta yi wayo me wannan yake nuna maka ashe suna da hanyoyin da za su iya bawa mata ƴan uwansu gudunmuwa ba nan suka tsaya ba sun buɗe azuzuwa ƴan mata waɗanda za a aurar za ta je gidan miji ba da sanya ake zama a gidan miji ba suna ba su semina da bita ta ya ake zama a gidan miji su mata da suka daɗe a gidan miji suka san yadda gwagwarmayar rayuwa take ga kuma ilimi na addini su suke zama da su suke ba su bita da tarbiyya a wannan wuri wanda wannan ya kawo canji a gidaje domin samun sauƙin mutuwar auren riki da koya musu dabarbaru na riƙe mai gida ta hanyar kwalliya da girke-girke da gyaran gida da sauran wasu abubuwa masu kama da wannan da gyaran jikinsu yadda mijin zai gamsu da matar da ya auro ya zama ta zama wacce in ya kalle ta idanunsa zai sanyi Allah ka gafarta mana daga nan aka ci gaba da budewa shugaba ya jagoranta mun je an bude a jihar Gombe shugaba ya tura ni mun tafi jihar Zamfara tare da sakatare na Kaduna Aliyu protocol da wasu maluma muka je aka kaddamar a jihar Kaduna shugaba ya sake tura mu muka je aka kaddamar a jihar Jigawa shugaba da kansa ya jagoranta muka je a kaddamar a jihar Kano yanzu dai tafiya ta yi nisa mafi yawan jihohi wato wannan kungiya ta zauna da kafafunta ana nan ana ta wa'azi ana ta me ana ta karantarwa sannan wannan ya rage mana wata matsala wace matsala matsala masu baƙaƙen kayan nan Kusan su 'yan farfaganda da barazana wayan siyasa a ɗauka suna da yawa kawai ya sako baƙaƙen kaya matansu da sai su shiga titi sai ka ɗauka yawa ne da su mace ashirin in suka sa baƙaƙen kaya za ka ɗauka sun kai ɗari da hamsin to yanzu in ku lura abin ya yi sauƙi a jihohi da sun yi wannan bai da sai mace da sa'u suna yi kuɗan fito kuɗan shirya wata lacce haka da ɗan sun fito aka yi taron da ya ninka rasa kamar sau bakwai sai ka nemi su ka rasa wannan duka yana daga kafofi da suka toshe sannan abu na gaba shine shi'a sun ɗauki matakai na ya za su kama mata tunda maza ba sa kamuwa da sauƙi wannan yasa suka gano cewa mafi yawan teloli mata yanzu ba sa son ba tela mace ɗinkin kayansu wa suke baiwa tela namiji sun ɗabi yaransu da yawa sun tura su sun koyo ɗinki irin na mata teloli teloli da ake da su na mata a cikinsu akwai waɗanda an wo masu training ne domin su shi an da mata da kin kawo masa ɗinki yana magana ɗinki sai ɗan kunna miki wani ɗan kasar haka ko na wali na wilbaro ko mahadi zai zo da gaugawa ko kin fi kowa ado sai da fadima kin fi kowa ado sai da fadima gaida ke yar rasulu kya gama lafiya da ya ga hankalinta ya dan koma kai sai ce Allahu akbar Allah ka sa da mu za dauki garan da na ma ita kuna wata karatu wata ce amin amin ce ba shi yake ban haushi ba in na tuno da zaluncin da su sai na abakar suka yi wa wannan baiwar Allah gona da babanta ya mutu ya bar mata ba aka kwace yanzu a ce babanki ya bar maki gona aka kwace yaya ta ce to inda za fara gaskiya ba a kyauta ba to kin ji abin da muke faɗa ake cewa mun yi laifi kamin ku ankara ya diga mata guba sun baya matasa da dama jari na sai da yan kunne da sarka da warwaro kayan adam mata saboda wajen wannan tallar su tallata su. sun ɗauki mata da yawa sun buɗe musu wurin koyon gyaran jiki kawai sai za ka yi amarya ta je wajen gyaran jiki a cinno mata bala'i daga wurin kai baka sani ba wai ta kuma ta je gyaran jiki ne na zuwa gidan miji daga can ta ɗosano bala'i sun fahimci mata ba sa shiga tasi sai a daidaita sahu keke napep hmm. agwagwa da buje kurkura in ka je ka tsada kurkura suke cewa in kai sakwato agwagwa da buje in kai kano a daidaita sahu in kai wajen gombe a ce keke napep yanzu sun sai irin wannan a daidaita ka ji ma ta haron takaitawa ke da Allah ku duba mun dan a daidaita haron dan takaita sunan haka ake saboda tsabar shiga yau da kullum mafi yawan a daidaita da ake amfani da su haddadan jihar Kaduna nasu ne duk a daidaita da kaga rubuta bai'a karka tambayi kowa nasu ne na kuma taba ganin bai'a na ɗari tara da casa'in da wani abu ya nuna suna da sama da guda dubu a nan sau da ya ɗauko mace ya fahimci cewa akwai ƙofa-ƙofa sai ɗan danna mata kaset da ya ga hankalinta ya fara koma kai sai shigo mata da tani kamin ya je ya sauke ta ya cuna mata bala'i a zuciyarta ya dasa mata kiyayya da kyamar sahabbai Allah mun gode maka da ka tona wa Abdul Jabbar asiri yana cikin waɗanda aka sun dado su da sun yi shiru ba sa magana yanzu da Allah ya kama shi aka zartar da hukuncin kisa ku bi social media ku da shi ake bala'i kamar duniya za ta tashi amma da sun yi shiru sun yi su gaya wa mutane nasu ne yana ta halakar da jama'a sai yanzu da dala ta ci gida kenan irin tarko-tarko da suka sa na kama mata muna da buƙatar ƙungiyar mata da za su rinƙa yin da'awa za su iya shiga gida-gida lungu-lungu ƙauye-ƙauye a ƙauyukan da suke a garuruwansu su rinka shiga gida-gida lungu-lungu suna faɗakar da mata suna tunatar wa mata aƙida suna dasa wa mata sunna idan ba mu yi wannan ba to zai zama ana shuka makwarwa tana tonewa wannan ne dalilin da yasa shugaba Allah ya bashi hikima ya hararo wannan ya sa aka asasa yanzu haka ana nan ana kokarin yi masu hatta shugabanci a mataki na ƙasa kamar da suke da su a matakai nasu amma shugabanci da na tsare-tsare ƙarƙashin shugabancin ƙungiya suke a kowane mataki Allah ka gafarta mana to irin wannan taro shi ake yi a yanzu haka a cikin garin Kaduna mata masu da'awa da dama tare da amincewar mazajensu wasu ma mazajen da suka rako su suna nan cikin garin Kaduna ana gudanar da wannan bita wanda gobe za a rufe wanda ne dalilin da yasa shugaba ya shigo cikin garin Kaduna Allah ta'ala ya sa mu dace abinda wanda yake nuna muku shine abinda addinin musulunci yake so shine ayi aiki a karantar da jama'a farkar da su Allah ya faɗi gaskiya ya ce wa qul imaru wa qul imaru fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa إلى الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله ما دوكين سركي شو قل اعملوا ku tashi ku yi aiki addinin musulunci na aiki ne shi musulunci ba na surutu bane aiki yake bukata a tashi ai da sahabbai ba su yi aikin da ya kamata a yi ba da waɗanda suka biyo bayan su da wannan addinin musulunci ko afirka bai shigo ba balle zo gari kaduna amma su suka tashi suka yi aiki sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ba da rayuwarsu wasu suka ba da rayuwarsu wajen jihadi wasu suka ba da rayuwarsu wajen da'awa ba zan manta ba an samu matashi da Allah ya buɗa masa ya samu arziki a cikin garin madina a babbar GRA ta madina a nan ya sayi fili ya gina katafaren gida ya samu yarinya da ta fito daga gidan daraja gidan tarbiyya ya auro ta amarya ta tare kun san da zai baku mamaki amarya da sabon ciki ya je masallaci liman ya yi wa'azi ya yi caji za a tada rundunar ta tafi jihadi ango yana tsananin san amaryarsa amma ya zo ce amarya ki haƙuri wannan jihadin da ni za a je ta ce ina ƙarfafa maka gwiwa aikin Allah ne zai yi haƙuri in jira ka Allah ya tsare kai dawo da kai lafiya ya ce ga dukiya nan ina da ita na bar miki ban sa miki doka ba duk abin da kike bukata ki dauka na san halin yaki tana yi wa har ki haihu ba mu dawo ba ki raɗawa wa yaron suna kamin Allah ya dawo da ni in kuma na dawo kamin nan shi kenan wannan bawan Allah ya ban kwana da amarya ya tafi bai dawo garin Madina ba yana can fagen daga in an gama yaƙi a nan a wuce wani wuri in an gama a ƙarisa wani wuri sai da ya shekara ashirin shekara nawa shekara ashirin bayan shekara ashirin ya dawo garin madina ka bar kaduna kai shekara ashirin baka dawo bayan kana za ka gane tudun wadayen lilo ai ba shekara ashirin ba wanda ya bar kaduna shekara biyar in ya dawo irin titunan da na ga'in in a cikin garin kaduna ta yi masu abasa ya bata balle wanda rabansa da kaduna shekara ashirin da kire gara gidan shi yana shiga gidan sai ga wani zabgegen kato ya fito daga ɗakin matar shi daga kan doki ya dirko ya kai me ya kawo ka ɗakin matata wannan saurayi ya daga kai ya kalle shi ya ce wai karfin hali barawo da sallama ka shigo gidana kuma ka zo kana tambaya ta me ya kawo da shige gidan kamin ai haka sun rukume da kokowa ji kake kaman dawakai suna sukuwa a cikin gidan kowa na ji da karfi wannan ga training na soja shi kuma wannan ga karfin kuruciya matar gidan tana cikin daki da ta ji gida kamar raguna na karo ta fito ta leko tana duwa sai ta ga mijinta ne dawo sai ta daga murya ta ce ya rabi'a innahu abuk ya kai rabi'a wannan fa babanka ne ashe cikin nan da ya bari har an haihu ɗa namiji an sa mai suna rabi'a yaron shekararsa ashirin ɗansa ne to daga nan kokuwa kuma sai ta rikide ta koma riguma juna da fashewa da kuka bayan sun sha kuka sun gaji yaro ya wuce ɗakin ɗakinsa shi kuma shiga ɗakin matarsa suka ɗauki tsohon lokaci suna hira yana ba ta labarin irin gwagwarmaya da ya sha a fagen daga da yadda Allah ya ta tsallaka da rayuwarsa yake cewa ashe mun samu ɗaya girma haka ta ce kwarai da gaske ta ce Allahu akbar da zan tafi na bar miki dukiya da yawa ya kika da ita ta ce ka dawo a gaje gobe in ka nutsu ka dan huta sai in gaya maka ya kai to yanzu an kira sallah uban yayi alwala zai tafi masallaci ya ce uwar ta so rabi'a mu tafi masallaci ta ce rabi'a ai tun kiran Sallah farko yana masallaci to yanzu ya zo masallaci an yi sallah bayan kammala sallah yana kokarin tashi sai ya ga wani shehun malami matashi ya sha alkaba yana zaure sai ya ga duk manyan malaman Madina da ya sani sun zagaye wannan matashi shine malamin su zai dora musu karatu sai ya fasa tafiya ya zauna ya kura wannan matashi ido masu daukan adab su dauka masu daukan tafsiri su dauka masu daukan hadisi su dauka duk ilimin da ya wannan matashi ya zo magana kansa sai ka ɗauka ilimin da ya takassusi a kansa kenan tun da ya zo duniya bai taɓa ganin ɗan adam wanda kamar an zube masa ilimin akan faifai ya ɗauki abin da ya ga ma ya bar wanda bai so ba sai a wannan rana sai yake faɗa wani kusa da shi ya ce madina ta canza ba haka na bar madina ba yaushe yara suke karatu haka a madina yara suka zama malamai wannan kuma wani malami ne sai mutum ya ce amma kai bako ne a garin nan ya ce ito eh bako ba bako ba ya ce ban gane ba ce ni dan garin nan ne amma dai na da gari yau shekara ashirin sai ce aka kira kanka bako kawai wannan malamin shekara ashirin bai wuce shi ba shekara ashirin din a duniya ba ya sunan shi ya ce sunansa rabi'atu ra'ayi yace ban taba jin wannan sunan a sunayen Laraba ba yace masa a'a asalin sunansa Rabi'a amma an kara masa kalma ar-ra'ayi aka ce Rabi'atul ra'ayi saboda in ya bada fatawa duk malaman Madina sukan sauka daga kan ra'ayinsu su dawo kan nashi duk malaman Madina har Imamu Malik yana cikin almajiran wannan yaro wannan bawan Allah ya ce bai san san da hawaye dinka zuba masa ido ba ya tawo gida yana zaunawa da matan labarin matashin malamin da ya gani a masallaci ya fara mata kin ji wani abin da na gani Madina ta canza yara na sun yi ilimi mai zurfi irin wannan me ka gani wani malami na gani kin ji kin ji kin ji ta ce ka tambayi sunansa ya ce ina tambaya an ce sunansa rabiatul ra'i ta ce to ai ba wani bane ɗanka da kuka yi kokuwa jiya da daddare ne saboda kun sha kokowa baka kalli fuskar sa sosai kai gane shi ba tace kana tambaya na dukiyar da ka ba mun mene da ita maluma na rabawa domin a samu daman ilmantarwa da tarbiyyar da wannan yaro yace to ai yanzu ma ga dan wani abu da zo da shi sai a sake tattarawa akai musu me zai gwada maka mutum ya tafi jihadi ya ba amaryarsa da ciki shekara ashirin bai dawo ba ba wanda ya ɗaure shi sai kishin addini uwa ta yi haƙuri shekara ashirin ba ta ga mijinta ba ta yi yaji ba ta yi sabon aure ba ta shagaltar da rayuwarta wajen ya za ta tarbiyyanci wannan ɗan ya zama bijimin malamin musulunci da zai yaɗa aƙida a duniya ko faɗa min wane ne bai aiki shi ba wannan shine aikin da islam yake bukata yau a Najeriya wannan aikin ƙungiyar izala Allah ya sauƙaƙe wannan aiki da'awa da karantarwa wannan ƙungiyar ita Allah ya albarka ita ya sauƙaƙe mata wannan aiki kuma sai da aka samu bayan Allah suka sadaukar da rayuwarsu kamin wannan aikin a same shi ya nasara ba a kwance ake ba ba kwanci ake ba Rabar da daga iyalai na a gombe ban san ranar ba sai da muka gama program na adamawa na ce shugaba ina so in je gombe in ga iyali ya ce kwana biyu kawai na baka kwana biyu yanzu nake magana da babban shehu malami man nasir kidir a gani a rena a taba a shiga musifa <laughs> nake cewa mun gagar haduwa yace ya za mu hadu baka zauna ba an je wuri kaza an je wuri kaza an je wuri kaza yace las an ce mun ka dawo Najeriya ka shigo Abuja nace bari in danna da gudu in same ka kan na iso kwanan ka da aka ce ku wuce kasar Ingila tare da shugaba ƙasar ingila ka je ka ga sanyin da ake yi kankara ce take zuba sai ta rufe birnin London gaba da shi sanyi tun yana uku ya koma biyu ya koma ɗaya ya koma zero minus one minus two minus three har ya kai minus five ban sanya zan kwatanta maka sanyin ba wanda ya kai mu wallahi ba neman duniya ba shugaba ce sakatare tashi mu tafi ingila na ce me za mu ya ce yana so mu je cambridge cambridge tsakaninta da london tafiya ce kamar ta kilomita ɗari kamar tafiya ce ta awa ɗaya a mota in ka gama fita lallar Landan gaba daya in kai tafiyar awa ɗaya zaka shiga Cambridge gari ne babba wanda Ingila take alfahari da gari gari ne da yake da tsohuwar jami'a mai tarihi wacce aka kafa ta shekaru aru-aru da suka wuce kwanaki shugaba ya ɗauke mu da ni da shi da malam abubakar giro argungu mun je cairo a Cairo mun je mun zauna da ambassador Najeriya da ke Cairo da ke birnin Alkaira masu bin social media sun ga yake faruwa Ambasada yana murna ya shirya liyafa muka zo muka zauna cikin tawagar shugaba wasu larabawa ne 'yan ƙasar Masar daga Bursaid shugaba mai ke tafe da kai ya ce muna ta fama da marayu da 'ya'yan talakawa da ba su da ƙarfi ya za mu su sami ilimi kamar yadda 'ya'yan masu hali suke samun ilimi mun yi ƙoƙarin ɗaukar nauyin wasu suna karatu a nan gida Najeriya akwai jami'o'i da dama da ɗalibai ke karatu daga ofis shugaba ke ɗaukar nauyin karatunsu jami'ar Nijar jami'ar Islamiyya da ke Nijar jami'a ta sayi da jami'a ta mata muna da ɗalibai sama da guda arba'in da shugaba ke ɗaukar nauyinsu ba arba'in ba sama da guda arba'in kuma 'ya'yan talakawa ne za a taro daga jihohi dr ibrahim rijiyar lemo shi ne sakatare na education idan aka taro su a zo maluma a ba su bita saboda jarabawa shiga makaranta tana da zafi in an basu bita kamar ta sati biyu shugaba ya sa a ɗauki hayan motoci da waɗanda za su zarka su har zuwa Nijar zuwa jami'a idan suka je aka yi jarabawa wallahi cikin taimakon Allah sai ka ga ɗalibanmu kamar guda goma sun ci jarabawa cikin ɗaliban da aka je da su jami'a ta ɗauke su tun daga nan abin da ya shafi transport nasu da yan kudaden da suke bukata na rikewa kwanaki shugaba ya dauke mu mun je har jami'a jami'ar ma shugaba tambaya ciki wace matsala kuke da ita wacce mu ma za mu iya kawo gudunmuwa suka ce mu da kowace irin matsala sai dai a yanzu ana samun karancin ruwa saboda somo somo da ke zuƙo ruwa daga ƙasa namu sun lalace har yanzu kuma ba a gama abubuwan da suka shafi bajin da jami'a ba shugaba ce to wannan ku bar mu mu za mu ɗauki nauyi daga nan shugaba ya sa aka sai aka ɗauka haka zuwa jami'a bana set na farko kawai an ɗauka mana ɗalibai first batch da aka fitar muna da ɗalibai guda tara second batch da aka fitar nan ma an sake ɗauka mana wani adadi na ɗalibai kenan mun kai ga muna yi samun sama da ɗalibi goma sha wani abu a wurin daga nan zuwa shekara biyu wayanda aka fara ɗauka za su fara graduating in Allah ya amince daga nan zuwa kankanin lokaci ya kasa muna ɗalibai da ba su gaza guda ɗari a jami'ar ba wanda daga ofis na ƙungiyar shugaba ke ɗaukar nauyinsu muna da waɗanda suke karatu a sudan a sudan yanzu haka akwai ɗaya daga cikinsu da na san maraya ne ya kira yake gaya mana cewa ya kammala karatu ya gama graduating abin da ya saura a biya masa kuɗaɗen da zai biya na printing project da iƙamarsa ta ƙare zai biya da ɗan kuɗin haya aka haɗa lissafin lissafin bai wuce dala dubu ɗaya ba ina faɗa shugaba ke cewa daga mun shiga Abuja don Allah ka tana mu abu na farko da nake so in fara yi da shi kenan ko maraya ne suna nan da dama da ba da jinsu ba yace to ya kamata mu kurɗa turai mu samu damar da yadda manyan masu kuɗi da gwamnoni da sanatoci da ministoci suke ɗaukar ɗansu a kai shi ingila wata jami'a da ake takama da ita a duniya ya zo nan yana zarewa mutane ido ya zama za mu iya ɗaukar maraya mu ma mu kai shi can ya je yawo karatu ba 'ya'yanmu ba kwanaki shugaba ya samo scholarship wani bawan Allah daga jihar Bauchi na yara guda biyu za su je London su karanta ɗaya namiji ya karanta nose ɗaya mace ta karanta midwifery wallahi ina da ƴaƴan da sun cika ka'ida ba wai musu ganin sauran malamai ake ba shugaba ya ce wallahi ba za mu ɗauki kowa ba sai maraya kuma marayu aka ba makasuri tafiyar Shi ne mu je wannan jami'a ya za a rinka samun ɗalibai wani irin scholarship suke bayarwa da zamu iya samun ɗalibai daga nan suna zuwa jami'a suna yin karatu abu na biyu akwai wani babban masallaci da suke da shi sai kaga masallacin ƙungiyar da suka gina masallacin filin kawai sun sayi shi ya kai fan miliyan hudu suka sayi filin sun kashe fan miliyan talatin gina masallacin fan miliyan talatin ka buga kudin najeriya biliyan nawa ne masallacin ana masa kallon the most sustainable mosque in the world duk duniya ba wani gini da aka yi masallaci da aka yi mishi tsarin da zai iya gudanar da kansa sannan ba zai cutar da environment ba kamar wanda masallaci shi ya zo na ɗaya a duniya shugaba ce mu ne ko ko za mu iya gina guda ɗaya a jami'a mu to masallacin suna da wani tsari na Islamic Mortgage Bank saboda abin da ya shafi mortgage a baka bashi ka gina gida duk duniya babu system din marar riba duka na riba ne in dai za a baka bashi a banki ka gina gida ko banki ta saya maka gida ka biya ta to sai an samu riba a ciki bayan riba kuma sai an sa ka ba da wani deposit mai yawa da ba lallai ka iya bayarwa ba sai suka ƙirƙiro da wani tsari da za a baka bashin gida a gina gida a saida maka bashi kuma babu riba sannan ba tare da an nemi kuɗi mai yawa a hannunka a matsayin deposit ba ana so a taimake ka ne wannan tsarin sun shigo da shi Afirka sun kai shi ƙasar Ghana don a fara ɗabbakawa sai aka gaya musu babu ba za ku samu nasarar komi a Afirka ba sai in Najeriya ta karbi abu sai aka samu wani yaro dan Najeriya dan jihar Katsina wanda yake da alaka da su ta hanyar sa shi ya juro shugaba yadda za a zauna da mutanen wannan tsarin a kawo shi Najeriya saboda bayin Allah su karu saboda bayin Allah ya za su talakawa su rinka mallaka gidaje ta hanya bisa tsarin musulunci babu riba ya za a yi ma'aikatanmu da ba su da karfi a birnin tarayya abuja su iya mallaka gidaje ba ta hanyar riba ba ba wai mu mu mallaki gidaje ba muka yanzu masu rutu ake ana cewa ko ina muna da gida Allah ka kara mana Allah har a maka ka ba mu ikon ginawa Allah har a madina ka ba mu ikon ginawa aljanna Allah ya yadda nan kuma Allah zai gina mana daidar ubangiji wannan shi ne abin da ya kai mu daga nan shugaba ce mu kasar ƙasar turkiya tana daga cikin ƙasashen musulmi da suka fi kowane ci gaba yanzu a duniya mun je istanbul daga nan muka wuce ankara ankara shi ne capital na kasar muka je muka zauna da ambasadar najeriya da ke wurin me ke tafi da kai shugaba mai girma ambasada yaya za a yi a iya samawa yaranmu dama su shigo jami'o'in nan a sama musu scholarship yadda 'ya'yan talakawa da marayu za mu iya kawo su samu karatu Allah ya saka masa da alkhairi ya mana albishirin, Allah ya da kuma za a samu nasara ko ba ƴaƴanmu ba ƴaƴan wa ƴaƴan talakawa da marayu yanzu ya zo mu Cairo har an samu kofa wasu yaran sun fara zuwa Jami'atul Azhar da kuma taimakon shi ambassador babu abin da ya dame mu yanzu kamar yara su ilimi kamar yara su ilimi ya za su samu ilimi Shi ne abin da aka bar mu baya kuma duk abin da gwamnati za ta yi idan yara ba su samu ilimi ma matasa da ke tasowa to musibar da muke gani yanzu kunnan ne jakin yana baya a daidai lokacin da kowa ya zama ramin kura daga ke sai ya yanki rami kura da ke sai a yanki shi yasa a duk lokacin da na zo magana irin wannan munasaba tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabiu Musa Kwankwaso in an zo magana tallafa wa ɗalibai su karatu wallahi sai mun mashi addu'a sai mun mashi addu'a ya zuwa yanzu daga ɗaliban da ya ɗauka sanda yake gwamna aka tura su karatu zuwa wanda ya ɗauka zuwa yanzu sama da ɗalibi dubu goma ina magana da Sheikh Ibrahim Daurawa kuma na yadda da shi na yadda da magana shi da Sheikh Ismail Kumo suke ce mun sama da ɗalibi dubu goma sha biyu ɗalibi ba ɗansa ba ɗan dipiti gwamna ba ɗan kwamishina 'ya'yan talakawa wasu sun yi masters wasu sun yi PhD duka suna nan da masu masa masu PhD ana magana wajen mutum dubu uku a tarihin Najeriya wa taɓa yin wannan kamar yadda idan muka zo wajen da'awa mutum ya zama babba a Najeriya ya da'awa sai mun yi wa gwamna ganduje addu'a ta hanyar ganduje foundation ko taron da aka yi na baya alƙaluman maguzawa da suka musulunta a sanadiyar gwamna ganduje sama da ba maguje dubu ishirin ku faɗa min wani mai mulki da taɓa yin irin wannan a najeriya ku yi haƙuri za ku ji duk wanda ya aikin kirki muna faɗa dole za mu faɗa duk wanda ya aikin kirki sai mun faɗa duk fasara da mai fasara zai yi fasara kwanaki na faɗi alherin mai girma tiku abubakar da alherin bola ahmad tinubu wani wawa wai shi ya musata wai shi ma dan siyasa ne in za a fito fili a kamfen a fito fili wannan wani kamfen ne ake so da loƙe-loƙe da na faɗi alherin a tiku abubakar shi ba kamfen ne ba sai na faɗi alherin bola haba tinubu ba za mu faɗi alherinsa ba in da alherin Sufiyan ibn uyana yake cewa zulman li akhika an tazkura aswa ma talamahu minhu wa takki khairu zalunci ne wa dan uwanka ka faɗi sharrin sa da ka sani illarsa sa da ka sani ka ɗauko ta ka bayyana ka tallata amma ka san yana da wani ƙurƙushin alkhairi kai shiru mugu kai gum kai shiru kamar mushriki ya ci shiru a sha ruwa wai saboda ba siyasa ku ɗaya ba mu yan siyasa ne da ba za mu faɗi alheri wanda ya alheri ba wani wawa a nan fa yake magana kusa abin da ya faranta mu rai abu biyu abu na farko san da yake magana muna can muna aikin addini muna can muna ne aikin addini shi yasa kuka ji mu ba da ansa ba saboda Allah ya taimake mu sanda kake zagi mu muna can muna yi wa Allah hidima kai kuma katan banza kana nan kana zagi mu da kai wa ci riba ɗaya kenan abu na biyu kuma ba malami bane ne afaka Allah da yake malami ne ai da ya taba ba mu saboda malami ne yana da daraja ta malata maganarsa za ta yi nauyi a sikeli kungurmin jahili maganarsa da ita da banza wasu ɗaya bai kai masa raddi ba kuma darajar malantan ita ta sa maganganun da ya dawo ya ce don girman Allah mu yafe mashi kuskure ne da gurbi jahili ne ba zai iya gyara kuskurensa ba wai duk maganin da ake faɗa kan nan wai an san ƙarya ake yi wai ana ganin wai da ƙarya ne da cin mutunci da cin zarafi wai ana daga wannan da wai za a iya zubar da darajar mu a gaban al'umma wai da wannan za a yi kana nan ɗan duniya banda harkar duniya ka babu abin da ke gaban ka wai ka zo waɗanda dare da rana rayuwarsu addini suke ƙoƙarin su gina wai ka ɗauka da wannan duniyancin ne wai za ka iya kau da su ko kuma kai ka wa Allah ya baka sa'a ya baka nasara wannan ya nuna kai jahili ne baka san wa ake cewa Allah ba baka ma san ya Allah yake gudanar da harkokinsa ba ba haka Allah yake gudanar da harkokinsa ba ba haka yake gudanar da su ba haka yake gudanar da su kai dan jira aka kafa gwamnati a baka kwangila dan jira aka kafa gwamnati a baka ofis waɗanda ka taimaka baya da basu baka ba an ji irin zagin da ka musu saboda dan duniya ne kai duniya ka sa gaba yanzu ma kana zubar da ruwa ne ka taka dan shi gwamnatin Buhari mun taimake ta mai ta mana mun yi challenging kamin Buhari ya kafa gwamnati da bayan ya kafa me ya mana me ya bamu na duniya mun taba zagin sa har yanzu cewa nake bana damar zaben shi kuma wallahi ban yin damar zaben shi ban ban yin nadama na san dan adam ne shi akwai inda ya daidai akwai inda ya me akwai inda ya ba daidai ba nan kuma kowa ya hausa yayi daidai din sai yayi kuskura kuma dama ba na ce a yi shi domin ya bar duniya ba ko saboda ya babu duniya mun faɗi dalilan mu kuma dalilan hanzu muna na akan su ko kwanan da na hira da Jamus sai da na ta musu wannan Nasiru ɗan rufayi ba mai lakci a masallacin da mun ce ku zaɓe shi ba ba ku an samu ba kamin a zabe. zaɓe nawa ya bamu tun da ya hau gwamna ya shekara sai yana gwamna ba ku an samu ba shekara bakwai ya shekara takwas na rantse da gidan ubangijin al'arshi naira dubu hamsin ba ta taɓa shiga tsakanina da shi ba ka san ko dubu hamsin mata ta ma na iya kyautata ba wai ni ba na rantsa da girman ubangijin al'arshi naira dubu hamsin ba ta taba shiga tsakanin na su yanzu bayan bai taba bani naira dubu hamsin ba bai taba ba na san ya taba bani ma dubu ɗari da hamsin wa kwamitin marayu a nan masallaci haka dai ni aka ba ko kwamitin marayu dubu ɗari biyu da hamsin ga sunan suna zan suka ce a gaban su aka kawo sakatare ne ya sa ta aljihu malam mai tafsiri ya ƙara yawan gaba ko kwamitin marayu aka baiwa fiye wata da sai aka saya da kuɗin marayu Allah ya isa na tabbata ban ci kwandala ba ai yana nan da rai bai mutu ba ko in kuma akwai wanda ya sani ya fito ya karyata ni amma ba irin wannan magana banzan da wofi ba shi yanzu wancan jihar Kaduna da ya rena musu hankali cewa yake an ba da kuɗi ran kaza check mai lamba kaza da kaza a account mai lamba ko ba haka yake ba da ba to mu me yasa ba fa da check din da lambar sa da account din da lambar sa ba in kwangila ce wani kamfani aka baiwa ta ina kuɗin ya shiga akawun ɗinmu ta ina sai da ce ba haka ka saba magana ba kana magana ne da figos da fas da bin mu aka buwa gagara kawowa Allah mun gode maka Allah mun gode maka ka rufa mana asiri a ya kuwa sanda aka yada cewa ya siya mana motoci na zai ga shi ya bada labarin in ya shi ya bada labarin in tafi kotu aka ce ya sa mana motoci ne da shugaba ko sai na ji gwamnati jihar Kano ta fito ta karyata na ce oda oh, na dauka su suka ce sun babu aka sake zuwa aka ce an babu miliyan daura ba mun gaba wa'azi har da takardar aka aka buga ko ba buga ta ba ba nan Kaduna da aka yi ba suwaye wa'annan munafikan yin siyasa wasu ɗauka da ƙarya da sharri wadda wannan za su bice kala lahu su bice kala rasulullahi kai ba karamin ƙwarya ƙwarya dan banza manyan arnan da aka yi a baya kai ma ƙwarya ƙwarya dan neman abinci ka zai ka manyan maguza da aka yi a baya su Abu Jahil su Abu Lahabi manya manyan arna da suka buga da gaskiya sun yi nasara balle dan neman abinci dan jira a ce a ba mu kwangila akan wannan ka gina rayuwarka a tarihin ka wa ya taba ba mu gila gwamnati da kanta ta fito ta ce ƙarya ne an dala ta shiga tsakaninmu da ita ba takardar da aka ce bocar ma babu su gina ce ba kaza ba kaza suka ce abokancin ma ƙaryar ma wanda ya yi ta jahili ne bai masan boko yadda ake ƙaryar ba ta zo ta wuce ta iya cutar da mu kai mu ba na sayarwa bane ta gagari kundila. da kayan sayarwa da mu ai mun fi ka farashi ko mun fi shi farashi ba Ya zai da kishin mai girma a tiku talakin adamawa yake dan Allah da ni da shi wa zai fi wa a tiku amfani idan sai ya za yi wa zai fi farashi kai me za ka yi in ban da kai shari Allah ma tsine wa tafiyar saboda kai kada ka jawo mana musiba me za ka yi wa harshe ake wai mun isa a zo masallacin Alilu lilo a ce za a yi wa'azi muji ko a je masallacin su kai ka je garin ku gobe ma wa ka je wani kungurmin jahili a gefe yake cewa wai masallatan izala kai dan izala ne ka san me ake cewa izala sannan wani muka yi wa campaign kungiya har ya zuwa yanzu ta yi matsaya akan wane ne dan takarar ta shugaban kasa tsakanin ku da Allah tambaye ku akwai wani umurni da kungiya ta baku me muka ce ai ta addu'a har Allah ya haska mana abinda muka faɗa kenan ai ta me ai ta addu'a har Allah ya gwada mana me zai zama me me zai zama alheri muka faɗa kenan har yanzu cewa muke yan takarar nan ya Allah duk wanda ka san shine alkhairi a gare mu da Najeriya da musulunci da musulmai Allah ka bashi shi wannan naku da nace bai taba ba mu kwandala ba dan Allah ku ji mu fito mun zage shi mun ce bai ba mu ba kun taba ji ba mu ci bakar wahala lokacin corona ba ba ci baka wahala ba Allah ka Allah ka gafartawa Sheikh Bello Yabo yace dan rutsunan na dure ya ba mu wahala abin da ya fiti ba to amma amma bari tambaye ku tsakanin ku da Allah bari tambaye ku tsakanin ku da Allah kwanan kwanan gora ne ko menene kwanan kwanan gora gwanin gwanin gora gwanin gora nan da ya bakin gari in za a shigo hanyar abuja tana ko gwanin gora da allah da ba zuwa ake yatar hanya ba in ka musulmi na ciro kakan yanka mun san adadin musulman da aka yanka tsakaninku da allah zan tambaye ku daga nan da ya je garin ya ce idan aka ƙara kashe musulmi kwara ɗaya aka kashe mutum zai rushe garin gaba ɗaya shi an ƙara yau shekara nawa yau shekara nawa kenan ya an ceci rayukan musulmi ko ba a ceci rayukan musulmi ba to ku saurara ku ci Allah maɗaukakin sarki abin da yake faɗa mana idan za mu yi mubaya'a wa shugaba mu mishi don Allah duk wanda yawa shugaba mu baya dan duniya dan ya samu duniya in ya mutu sai yayi mutuwar jahiliya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi kai danwa dan Allah sannan mu babu da ilimin gaibi lokacin da sayyidina Abubakar zai bar duniya sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kaddamar da sayyidina Umar bayan shawarar tuntuba ya zama khalifa me yace bayan ya kaddamar da shi yace kyakkyawan zato nayi na kaddamar da kai idan kai alkhairi abinda nake tsammani kenan idan da ka zo da wani abu ba alkhairi ba ban da ilimin gaibi ban san za ka aikata wannan ba kuma Allah zai gafarta mu kenan iya abin da za ku yi ijtihadi kuna iya yin daidai sannan kuna iya yin mai sannan kuna iya yin kuskure ku saurara ku jiya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙulimaru wa ƙulimaru imalu fasara Allahu amalakum wa rasulu wal mu'minun na إلى الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يجي كتاشي كوي أيكي الله زي أيكي كو manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin ku sannan masu imani za su ga aikin ku muka sauko Najeriya mun sauko ranar Laraba ranar Alhamis shugaba ce mu zauna gida mu huta kwana ɗaya. ranar Juma'a shugaba ya kwashe mu sai wani ƙauye da ake cewa donga mun bi jirgi daga nan abuja zuwa jalingo daga jalingo sai da muka yi awa hudu a mota kamin mu je gari ala rama da gari shi aka je ce sama da awa hudu cikin dare muka shiga aka yi wa'azi har karfe ɗaya da dare washe gari allah kada ya san adadin matan da suka taru aka musu wa'azi aka taso aka zo jalingo mun shigo jalinku da daddare ana cin abinci aka yi sallah aka wuce filin wazi ba tashi ba sai tsakar dare wajen karfe daya washe gari aka rintima sai yola kusan da muka je miya yola shugaba zai aurar da marayu mata guda ashirin mata marayu guda nawa guda ashirin mata marayu guda ashirin nan babu wacce yake da alaka da ita ko muke da alaka da ita dangi na uwa ko na uwa bayan Allah ne mata ba mu tashi daga wajen daurin auren ba wata baiwar Allah Kirista sunanta Grace ta musulunta da dawo sunanta Aisha ba mu tashi daga wurin ba bayan an gama wannan da daddare aka sake komawa filin wazi ana da kafiyu a jihar Adamawa na abun hawa amma bayan Allah sai da aka kai wajen karfe ɗaya na dare ana wa'azi tun bayan sallar isha har da kafiyu da karfe 9 daga nan ne na ba shugaba Adamawa na wuce Gombe shugaba ya ce jiya mu dawo Abuja muna da mitin sannan yau a wuto nan ai wannan wa'azi gobe a halarci taron nisa'u sunna ai wa'azi in aka wa'azin daga nan kai tsaye za mu wuce in Allah ya yarda sai jihar Zamfara can za a yi wa'azin dare washe gari muna da ɗaurin aure in an ɗaura auren a ranar za mu juyo mu dawo Kano a fara wa'azin ƙasa a ranar Asabar din daga nan kuma sai abin da bita ta nuna yaushe Allah zai min ni'ima ya sauƙaƙe min dama ta yin wannan aikin addini sannan hamu tsaya mu ya mu kalli wani in kowane kare ya haushi kace zaka jebe shi da dutse ai biyo duwatsun na kai su kare musamman ma yanzu da karnuka suke da yawa abinda Allah ya ce ku tashi tsaye ku yi aiki a tashi tsaye ai wa addinin musulunci hidima Allah ya ga aikin ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake raye a wannan duniyar zai ga aikin da ake yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sauran masu imani za su ga aikin da ake yi me nake nufi da wannan wannan aikin da ake yi ne Allah ya gwada sauran masu imani yasa suke biyayya ga wannan shugabanci suke biyayya ga me ga wannan shugabanci kuma shi yasa izala baka iya fasa mu baka iya ketawa baka iya yawa saboda mun yarda da jagorancin da ake mana ana yi ne tsakani da Allah kuma da ilimi daga majalisar kori ta izala ta ƙasa zuwa majalisar malamai zuwa majalisar agaji ta ƙasa zuwa kwamitoci da ake da suna aikace-aikace na ƙasa zuwa rundunar agaji waɗanda ke da rank na ƙasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi zuwa ward officials na ƙungiya muna da mutum dubu casa'in da shida nawa dubu casa'in da shida wannan masu bukami wallahi dubu casa'in da shida ne masu sha sai sun keta izala sun gagara ɗaukar ko guda ɗaya kwana ɗaya ba su iya ɗauka ba kwana ɗaya to za zaka kai ke ta izala akwai abin da wasu ba su gane ba ba wai sai ka zama dan izala zaka zama ahlus sunna ba ita sunna aqida ce ita kuma kalmar izala suna ne na kungiya suna ne na me zai iya zama ahlus sunna ha mutu ko ba shigo izala ba ko ba abin da zai cutar da ni bai hana ita bi aljanna in Allah ya karba ba wai sai dan izala ne ahlus sunna ba ku fahimci wannan izala suna ne na kungiya wani ahli sunna ma Amerika yana hayya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahli sunna ne ko ba ahli sunna bane wani ahli sunna a Saudiya ko a Masar ko a Kuwait ko a Qatar yana yi har ya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahli sunna ne ko ba ahli sunna bane wasu ahli sunna sun rayu ba ma kama kungiyar ba sun koma zuwa ga Allah ahli sunna ne ko ba ahli sunna bane wasu ahli sunna suna nan raye sun san izalar suna ganin ta tana iya kokari kuma ba su shiga ba kuma suna nan a ahalus sunnar su suna nan a me a ahalus sunnar su idan ka ji mun ce ba a dauki dan izala ba ba muna daukin ba a dauki ahalus suna ba tana yiwa ka samu wasu malamai da malamai ne na sunna muna girma masu suna girma mu. ka dauki wani a ciki Allah ya sa albarka amma da izalata ka dauki dan izala ba dan izala ka dauka ba ina maka maganar yan izala masu wala'a da jagorancin ƙungiyar izala har yanzu ƙwara ɗaya ba mu ji muryarsa ba a Najeriya kowa yana jira sai shugaba ba da umarni kowa yana jira ni na san ku ba kuna jira kuma shugaba zai ba da umarni muna nan muna ta addu'a Allah ya sa kare kuskure dan tana yiwa zaɓi mu daban ko ba shi Allah yake so ba an samu matsala ko ba a samu matsala ba an samu matsala wa muke so ya zaɓa mana Allah ya haska mana mu muwafaka idan kuma ya haska mana muka yi muwafaka shugaba zai sanar da ku za ku yi biyayya ba ji an ba duk wanda tsakaninsa da Allah zai biyayya dan Allah ya ce Allahu akbar Allahu akbar Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka gafarta mana tunda zuwa na nuna mana lokaci ya fara karatuwa kuma akwai bukatar shugaba ya faɗa mana wasu kalmomi a matsayin ta'aliki akan wannan gajeren lacca da muka gabatar duk da cewa ta yi tsohuwar dauka za ta yi tsawo haka ba mun yi magana wajen awa daya akwai buƙatar shugaba faɗa mana kalma ɗaya ko kalma biyu ya sa wa wannan mimbari albarka da wannan nake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa shadda tasbita.